Assalamu alaikum ‘yan uwa na wannan gida ina ma kowa fatan alkhairi idan yin zuwan ka farko kar ka manta ku danna mana subscribe to kamar yadda mutane mun ga kuma ɗinku akan makamanku maganin ciwon mama to yau insha Allahu muna ɗauke da shi dukkan mai fama da shi har in yi amfani da wannan to insha Allahu sai dai labari to yadda za a yi amfani da wannan shi ne a farko dai sai a je a sai a a bugo tsada sai a ibi dangabin nashi dangabin tsada din da yawa sai a shanya shi ya bushe in aka shanya shi ya bushe sai a sa turmi sai a ya sa turmi sai a daka shi sai a tankaɗe shi za ya ba da gari to da an yi haka cikin yarda Allah magani ya haɗu sai a samu wannan da fama da wannan ciwon to sai a samu kofi ko kwano dukkan wanda ya samu ya a zuba ruwa a sa maganin sai a karkada a ba wannan mai fama da wannan ciwon sai a bata sha haka za a ci gaba da mata kuma za a iya wanke inda ke mata ciwon da wannan ruwa da wannan ruwan maganin cikin yarda Allah har in aka ci gaba da yin haka to insha Allahu ki rabu da shi har abada wannan maganin mai sauƙin gaske ne kuma kuma insha Allah har in Allah ya baka iko ka haɗa shi to cikin yarda Allah za ka samu biyan bukata ko tsira yake yi koko yana ruwa ne koko yana zogi ne to insha Allah matuƙar kina amfani da wannan to cikin yarda Allah za ki samu biyan bukata kar ku mance ku danna mana subscribe